hoto na 29 wa'anda ke bin Yesu suna son duka mutum wanda ke son Yesu ya kamata kuma ya so wa'anda ma ba su son shi kuna ganin Yesu ya so maƙiyan shi Allah ya so mu a lokacin da muke cikin zunubi kuma Yesu an gicciye shi saboda zunubinmu Allah ya so mu a lokacin da mu ba mu san shi mutanen nan biyu waɗanda ke cikin hoto na farin ba su son juna yanzu sun bar faɗa tsakaninsu sun zama abokai suna cikin daɗi cikin hoto na biyu masu hashi da makami sun shi ma wani mutuni wani baƙo yana hucewa ya kula da shi bai san ba mutunan nan bai gama komi da shi ba amma ya kula da shi duk da ya san da cewa masu kwashi da makamin nan suna ishi shi mai shima ya tsaya ya kula da wannan mutuni amma mutanen garin nan su da kansu ba su yi komi ba sun ka bar mutunan nan don suna jin tsoro kwarai mutunan da ke bin yesu ya kamata shi ma ya kula da mutane ya kamata ya so mutane ya kamata ya zama mutunan kwarai wadda yesu ya taimaki mutane shi ma ya kamata ya taimaki mutane ya kamata cikin rayuwarmu mu gwadi abin da Yesu ya faɗa mana, ya kamata mu so abin da Allah yake so, sai in muna halallakin ƙwarai mutane za su bi mu.